الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren 23 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 wadda ta daidai da 20 ga watan oktoba shekara ta 2008 wannan shine kasar na 38 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-imamu abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari taken karatun da muka sawa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna cikin kitabul ilmi matattarar da imam bukhari yake mana bayani dangane da al'amuran ilimi to a karatun da muka kwana a jiya inda yake cewa babul khuruji fi talabil ilmi babin da ke bayani akan fita don neman ilimi wannan babi sai imam bukhari ya kawo mana wani hadisi wanda ya kamata ga dukkan mai hankali da lura ya tsaya ya lura da mai imam bukhari yake nufi ba wai fitar neman ilimi ba annabi ne daga cikin annabawa manzo ne daga cikin manzanni sannan ɗaya daga cikin manzannin da suka fi kowa daraja guda biyar su ne nuhu da ibrahim da musa da isa da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Allah ya ishara da cewa wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli waɗannan manzanni saboda darajarsu Allah yake umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwaikwaye su a wajen da'awa ɗaya daga cikinsu ne ya fita neman ilimi wane ne shine manzo Musa ɗaya daga cikin waɗanda aka saukarwa da littafi mafi girma da daraja daga cikin littafin Allah tare da haka ya tafi neman ilimi ina ya bar attauran ina ya bar jama'a shi banu isra'ila sannan a duba wurin wa ya tafi nemo ilimi yayin da ahli sunna suke rayuwa a wata duniya ta gazawar malamai da ke da'awar cewa su ahli sunna ne sai zama ahli sunna sun kasa gane wannan in ba haka ba shahararren abu ne a cikin sunna fita domin neman ilimi ga malamin da ya kai ya komo domin gashi annabin da ya kai ya komo ya cika ya batse ya kasaita a cikin annabta da manzanta annabi Musa ya aje jama'ar tashi ina ya tafi neman ilimi da Imam Bukhari ya zo sai sake kawo Jabiru dan Abdullahi ɗaya daga cikin hamshakan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita tun daga ƙasar Madina sai da ya je har ƙasar Masar akan hadisi kwaya ɗaya gyal wannan bai isa ishara ba amma ahli sunna sai suka kasa fahimtar wannan hakikar jama'a muna son mu gaya muku cewa da muke karatun hadisi da aiki da shi ba da wasa muke ba da gaske muke yi duk abin da muka karanta kafin mu mutum Allah ya raya mu insha Allah sai mun aikata shi ya rage in ka ɗauka waɗannan karatuttukan da muke da wasa ne to za ka rinka samun conflict za ka rinka samun rikici a cikin kwakwalwarka saboda mun karanta abu muna nan za mu zo mu aiki da shi wata ran aka aikata kuma sai ka ce to wannan kuma menene menene aibi yanzu dan mutum kamata waye ma ni na fita wai dan na ce jama'a ku saurara zan tafi karo ilimi sai suka ce ƙarya ne ya gudu ne wasu suka ce sun yi mishi asiri ne wasu suka ce ya gaji ne wannan ba jahilci bane jama'a jahilci ne wannan ba mu maganar yan bid'an tukuna muna maganar ahlus sunnan ne ma'ana ba su san sunnar ba ashe ƙarya suke yi game da sunnar idan annabi irin Musa zai aje bani Isra'ila ya tafi wurin mutum irin Khidr wanda bai kai shi daraja ba ya je ya koyo abu har a ta mai sharaɗi da ƙa'idoji to je ka ga irin yadda na zauna a yola wasu haƙƙarya suke suna cewa wannan ba shi ne albani ba yaushe za a ce wannan mutumin da muke ji wannan mutumin da ake sawa a talbijin wannan mutumin shi ne zai zauna a ƙasa ana koya mai karatu kai wannan ba shi ba ne wallahi kunne na ya ji haka ya sa kirga saboda me bakin jahilci da ahli sunna suka samu kansu a ciki wai in ma zaka tafi neman ilimin ashe wai zaka tafi ne da tunanin kai ne wani dole ne ahli sunna ku yi aiki da abin da kuke karantawa in ba haka ba ba za ku taba albarka ba ba za ku taba kai labari ba kai ba kowa bane ran da duk ka samu kanka a halin bukatuwa wane ya san abin da baka sani ba a wannan ƙauye yake sai an hau teku sai an hau jaki sai an hau kwale-kwale duk yadda za ka yi sai ka kai gare shi da annabi musa cewa ya yaya zan yi in je in sadu da shi sai allah ya ce mishi to ga ka'ida da aka faɗa mai ka'ida bai yi musu ba saboda allah yana shirya asbab samu kifi ka saka a cikin burgami ka saka cikin jaka duk inda ka nemi kifin ka rasa to ka tsaya a wannan yankin ka lalubi mutumin za ka haɗu da shi sai annabi musa ya bi in wani mu ne yanzu aka ce mai yi kaza sai ya ce a me ya alakar gano inda mutumin yake da kifi sai ya ce shi ba zai nemi kifin ba haka ne ko ba haka ba ahalus sunna sai kun karanta nassi kun yadda da shi amma abin da ya faru jama'a mu da ke da'awar sunna a yanzu da muka zo muka ce da gaske muke kuma Allah ya san da gaske muke mun take sawun barawo ne shi ne aka koro barawo da gudu ya wuce haka siddan ka fito kofar gidanku baka sani ba ka zo ka wuce ta inda sai ka sha dukan tsiya sai ka da kutuku na sannan a ce a ba shi ba shi bane shine ka taka sawun barawo an samu wasu makaryata mayaudara ne suka zo suka yi ta surutu da sunan qur'ani da sunna ashe ƙarya suke yi sai suka ruɗa ahlus sunna cewa ashe duk abin da ake faɗi ƙarya ne ba da gaske ake ba to ko ka zo yanzu kana faɗi sai a ɗauka ƙarya ne sanda kake faɗan ma ba za a yadda maganar ta shiga ba balle a fahimce ta to ran da ka zo ka aikata kuma sai a ce ah to me kuma haka kai kuma kana gini akan abin da ka riga ka faɗa ne imamun shafi'i aje ɗaliban shi yayi ya tafi sai da ya shekara biyar a cikin badu a cikin gidadawan ƙauyen larabawa me ya je koyo larabci ya je ya ƙara koyo imamun shafi'i fa ba ne amma ya ajiye ɗaliban sai da ya shekara biyar harshen larabci ya je ya ƙara koyowa yanzu wai malamin ahli sunna wai ba zai aje malanta ya je koyi abin da bai iya ba abin da bai iya ba dan ya zo ya ƙara inganta malanta shi sai ga girman kai ya kai girman kai kamar ni da ke bin garuruka da ƙauyukan ahli sunna ina zuwa ina tsuntsunto malaman su in ce ku zo zan yi muku daura akan tafsiri ku zo zan yi muku daura akan hadisi daura akan fiqhu daura akan lugha daura akan kwana uku kwana hudu lokacin zan shirya kaya na tsaf a mota in kama hanya sai in waya ƙauye kaza gari kaza ina nan zuwa in aka je sai ka ga yan ɗaliba ɗaliban ne za su taru malaman garin ba su san wannan abin da za a yi magana a kai ba amma ba za su zo a koya musu ba ba za su shiga ciki ba sai dai in malam yana can wurin da aka sauke shi sai su ce wai sun zo su gaida malam gaisuwar mai sarki ake zuwa gaisarwa mu malaman ahli suna ba a zuwa mana wannan gaisuwar don mu a wurin mu wannan gaisuwar munafunci ce an zo an kulla majlisul ilmi za a ba da ilimi da yaƙini baka san wannan ilimin ba yaƙini baka sani ba sai yan ƙananan ɗalibai sai suka zo suka taru sai aka koya musu kai kuma sai ka ce wai ka zo ka gaida malam sai ka zo gaida malam kuma sai ka ce wallahi wasu yara ne muke da su duk sun fitine mu a garin nan akara maka Allah shine dai muke so a yi musu nasiha a yi musu nasiha a yi musu me suwa ne ne a suwa na da wani a to ai su ne muka gani sun zo majalisul ilmi su ne muke koyarwa ai dole ko wanda yake bibiyar inda ake karatu ya rinka zuwa da abubuwan da kai da baka bibiyar majalisul ilmi baka san su ba kuma dole a yi fitina kuma baka da gaskiya makaryaci ne kai kawai saboda haka wallahi dole ne ahli sunna ku gane waɗannan nassoshin imamul bukhari ba shashasha ba ne ya bi shekaru da shekaru ya tattara su ya tsayaye aikin gyara su ya gyara mana su ne dan a yi aiki da su duk wanda ya san ya karanta ba zai aiki ba gwamma ya kona sahihul bukharin shi ya je ya ɗaura cross ya zama kirista ya ta waka kiristoci ne ba aiki sai waka amma in dai musulunci za ka yi to cewa ake a karanta an karanta a rinka lura da maganganun don haka ran da ka ga wani abu da baka sani ba tashi takanas ka tafi wurin wanda ya sani ka je gaya maka sannan in ka tafi ba za ai lokacin da na je yola da suka yi suka yi in zo mss na ce musu a na tara su na ce ba zan iya mss ɗinku ba imani na bai kai ba haka na gaya musu suka yi juyin duniya shine wata ran ne musu fashin baki nace kun gani dan makaranta ne ni ba kowa bane wata ran za ku iya gani na na tsuguna gaban arne yana koya min wani abu da ban iya ba to kun baka ku MSS imanin ku ba zai yarda da wannan ba ko ko MSS zai iya haka ba zai yi ba shi yana da imani ya fi karfin arne ya durkusa gaban arne haka kuwa muka zo ana koya mana computer programming muna aji biyu na zo ban samu wurin zama ba sai na zo da daddumata na shimfiɗa a ƙasa arni ya ce da siket ɗinta kanta a ƙone a gaban mutane shine wani yaro yana can yana yana hayaniya ya ce ka duba mutumin nan babban mutum ne ya je ya wulakanta kanshi a gaban arniya shi da fito na ce mishi ƙarya kake ba babban mutum bane wannan mutumin da kaga ya zauna ba kowa bane sunan shi ɗalibi wannan matar kuma sunanta malama don ya rikita hairakin zaman in ya ce babban mutum ya zauna a gaban wata arniya ba haka ba ne ɗalibi ne ya zo ya zauna a gaban malama wannan gidadancin da ya shiga cikin musulmi shi yasa yau aka tsere su aka basu a duniya saboda kana ɗaukan abubuwa kana saka su ba a inda suke ba a sadda limamin juma'ar ku ya daure ya tafi a biyu ana koya mishi arabic ba sunan shi liman ba a ajin sunan shi ɗalibi in ga gan shi kaka ce liman muhammadu sai ka ce muhammadu sunan shi kenan cire liman sai ya dawo ya sa alkyabba shi in ba haka ba za ka samu conflict a cikin kwakwalwarka don za ka ga ta wanda ka ga yana karantar da shi arabiyar a idan ka sai ka ga bai kai shi ba to amma a hakika fa ya fi shi shine malami a nan dole ne ahlus sunna sai kun tsaya kun lura da wannan ai khidir ya san wane ne annabi musa amma da ya zo wurin shi bai ce mishi annabi Musa ba ne bai ci mai ba don yanzu ba a annabi Musa ya zo ba a waye zo ɗalibi don haka sai ya ce Musa bani Isra'ila Musan bani Isra'ila haka ya ce mishi Musa ya kira shi da ɗanyen sunan shi ba wani sa shek ko imam ko alwali duk wannan a cire su Musan bani Isra'ila ya ce ya ce me kawo ka ka duba Musa ne kuma ake dilin da shi haka ulul azumi minar rusuli dan anan ya je ne a matsayin ɗalibi to haka ake yin rayuwa jama'a amma in ka kasa fahimtar wannan tsarin za ka zauna lallai da ɗan banzan girman kai kamar jaki kuma za ka zauna ba idda za ka kai kuma duk wanda kake tunanin bai isa ɗin ba sai ya zo ya haye ka saboda ka kasa fahimta yadda ake rayuwa wannan dole ne ahli sunna su san wannan za mu zo babin da imam bukhari zai kulla mana akan ar-rihla a wannan babin ne zan zo in kawo yadda malaman farko suka rinka rihla wajen neman ilimi in zo in kawo muku irin yadda wannan malami ya ce ya sha wahala wajen ya je ya sadu da wannan malami sai ya ji sai ran da ya zo gaban malamin sai malamin ya ce mishi ba za a koya maka karatu ba kai kazami ne je kaka gyara jikinka shi ko saboda yadda ya taho ya yi wata shida yana tafiya ba wanka ba wanki ba taja kai yana zuwa tsimar da yake ma ya ga malamin ya je ya wanka ma sai ce a bari ya zo kuma sai ya zauna gaban malamin sai ce tashi ba a biya maka karatu sai ka je ka yi wanka ka gyara geminka ka gyara kanka ka gyara kumba ka yi kaza ka yi kaza sai yaushe a ce tashi sai ran da ka shiryo ya je sai ya gama shiryowa sai a ce sai gobe kuma malam zai fito kuma haka zai haƙura waɗannan su ne zaka je ana cewa haddasana shu'batu ibn al-hajjaj saboda sun yi wannan wahala to amma haka mutane kawai mutane abin da suke tunani wai sai mutum wai ya tafi university wai shine wai dan sarki wai sai ya je wai yana nuna wai royalty wai shine dan sarki a'a wai shi baban shi shugaban kasa ne shi uban naka da yake sarkin da a ce haka yayi da ya kai matsayin da ya kai ba zai kai ba shi yasa ina yawan gaya wa 'yan boko wani mugun kuskure da suke kun ga family name da kuke sawa 'ya'yanku barna ne gudan babanka waziri ne shikenan kai kuma kowa ma ka tashi sunan 'ya'yanka sai ka sa wani waziri wani ladan wani ka sa ɗanyen sunan ubanka ya je ya ci darajar kan shi yara sam kar ka sa mai wani family duk wannan family name ƙarya ne shagwaba ce lalata tarbiyya ce kowanne yaro idan sunanka Ahmad Ibrahim Kwankwaso kasan in aka sa kwankwasa ɗin nan za a gane ɗan wane ne a mutunta shi a cire ta a kira shi wane wane ɗanyen sunan shi ya ga yadda ake dilin da ɗaliban ilimi daga baya in ya yi daraja ya ci daraja gidansu in bai yi daraja ba mai amfanin ya ci albarka wani amma kowa yanzu ka duba wai yana da family name wai a ce ai su familin wane ne ladan family waziri family dokaci family wa duk ƙarya ne wannan duk ku cire wannan bashi daga cikin manhajin salaf imamu malik me ake ce mishi maliku dan anas kudan anas ka bar ɗanka in yi darajar ya samu tashi darajar ba taka ba so da haka jama'a za mu zo za mu tattauna magana akan ainihin fita don neman ilimi din nan amma dai waɗannan bayanan ina yi muku su ne don in karkato tunaninku akan cewa sadda ka ce za ka nemi ilimi to ka san cewa za ka dage ne gadan gadan ba wai za ka tafi ne a matsayin kai ne wani ba babu high table ka je duk inda ka samu ka mutsutsuku ka je ka samu ilimin ka samu ilimin ka je Allah ya ɗaukaka ka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Imam al-Bukhari ya ce babu fadli man alima wa allama babin da ke bayani akan falalar wanda ya koyi ilimi kuma ya koyar da ilimi kaga imam al-bukhari sai ya bi tsari irin na malaman farko domin malaman farko sun san cewa lallai dai annabi ya ce innamal ilmu bitta'allumi ilimi sai an koya don haka imam al-bukhari bai ce babu fadli man allama ba falalar wanda yake karantarwa sai ce falalar wanda ya koya kuma ya koyar kenan duk abin da kake koyarwa in ba koyan shi kai ba babu falala a ciki don babu tabbacin cewa abin daidai ne قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل ما بعثني الله من به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفأ الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة كيلت الماء قاء يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض الإمام البخاري كان wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi mai suna Muhammad ibn al-Ala Muhammad ko yace ya samo hadisin daga malam Hammadu dan Usama shi ko Hammadu dan Usama ya samo wannan hadisin daga Buraid dan Abdullahi shi ko daga Abi Burda Abi Burda kuwa yace ya karbo wannan hadisi daga mahaifin shi sahabi Abu Musa al-Ash'ari sahabi Abu Musa al-Ash'ari ko yace ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثال شريعة دا الله يا أيكون دا إتا دا إلمي كمثل الغيث الكثير كما ruwan sama ne mai yawa asaba arba wanda ya zuba a ƙasa ruwa ne aka yi mamakon ruwa mai yawa ya zuba a ƙasa fakana minha to daga cikin ƙasar da ruwan ya zuba akwai naƙiyya ƙasa wadda take da danko ta ɗibi ruwa kuma ta kama ruwan ruwa ya zauna a jikinta ita ce arabin land kenan ma'ana ƙasa mai albarka wadda take ta noma wadda in aka in aka yi ruwa za ta riƙe ruwa kuma a yi shuka har shukar ta amfani wadda take ajiye ruwa a cikinta kabilatil ma'a wadda take ainihin karɓar ruwan ta riƙe shi fa ambatatil kala'a sai ta fitar da ciyawa wal ushbal kafir da sauran ganyayyaki masu yawa ai al ushub din nau'i ne na ciyawa amma bayan yayi umumi ne sai kuma ya khassasi ma'ana ciyawa da ganyayyaki da tsirrai iri-iri sai su fito saboda ita kasar ta sha ruwan kuma ta rike ruwan sai kaga ciyayi masu yawa sun fito wa kanat minha ajadib daga cikin ta kuma akwai da take tsandauri ce ko fako ce ita ko tsandauri ko fako amsakatil ma'a ita tana riƙe ruwa ne ta samanta wato ruwan in ya zo sai dai kwanta mata a sama ba zai shiga ƙasanta ba fanafa Allahu bihan nasa sai Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mutane da wannan ƙasa da wadda ta tsotsi ruwan ciyawa ta fito da wadda kuma ita ba ta tsotsi ruwan ba sai ruwan ya kwanta a kanta sai ya zama nau'ukan ƙasar guda biyu duk sai suka amfanar da mutane fasharibu mutane suka sha wasaqau suka shayar da dabbobinsu wa zara'u kuma suka yi shuka saboda ita wannan ƙasar ta riƙe ruwan gashi a sama bata tsotse shi ba waccan kuma da ta tsotsafa sai ciyayi suka fito dabbobi suka ci kaga dukkan waɗannan ƙasa nau'i biyu sun yi amfani ko wa asabat minha ta'ifatan ukhra amma kuma ruwan sai ya zuba a wani bangare na wata irin ƙasa inna ma hiya qi'an ita kuma wannan ƙasa bakararra ce busassar ƙasa ce wadda yake ainihin wato latun bitu kala'a ita kuma ba ta fitar da ainihin ciyawa latun siku ma'an ba ta riƙe ruwa walatun bitu kala'an kuma ba ta fitar da ciyawa kun fahimta jama'a ƙasan nau'i uku ce waccan da ta sha ta tsotsa ta riƙe ciyayi suka fito kun ga ciyawa in ta fito za a more ta wannan kuma sai ta zama tsandauri ne sai ruwan ya kwanta a kai wuri ya zama mutane su zo su ɗiba su sha su yi buƙatunsu dabbobi su sha a yi noman rani da makamantansu kun ga waɗannan nau'uka na ƙasa duk suna da albarka ga ɗan adam to waccan kuwa saboda yadda take bakararra ce busassa ce babu albarka tattare da ita idan ruwan ya sauka kanta ma sai ya kwarare ya watse sai ta zama ba a amfana da ruwan da ya sauka kanta kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa zalika masalu man faquha zaka iya karanta shi faquha zaka da bamma akan kafin ko faqiha da ainihin kasra wannan shine misalin wanda ya fahimci ko ya samu fahimta fi dinillahi ya samu fahimta a cikin addinin Allah kamar yadda waccan ainihin ƙasa ta samu albarka kuma ta amfanar ko to wanda ya fahimci addinin Allah ya amfanar wa nafa'ahu ma ba'asanillahu bihi Allah ya amfanar da shi da abin da Allah ya aiko ni da shi fa'alima sai ya koyi ilimi cikin ilmomin da na zo da shi wa'allama kuma ya karantar misalin ƙasar da ta riƙe ruwa kenan har ta fitar da ciyawa ko ƙasar da ta riƙe ruwa har aka zo aka ɗiba aka sha misalin musulmin da ya koyi ilimi a cikin musulunci ya koyar kenan ya amfana kuma ya ainihin amfanar wa masalu man lam yarfa bidhalika ra'asa da kuma misalin wanda bai daga kai ma ya dubi waɗannan abubuwa na ilimi da shiriya da manzon Allah ya zo da su ba shi kuma kamar waccan ƙasa ce wadda kun ga ita waccan ta farko ta amfana ta amfanar ta biyu a hakikatan ita bata amfana ba amma ta amfanar ta uku bata amfana ba bata amfanar ba to misalin mutumin da ya shiryu da shiryar da annabi ya zo da ita ya shiryar to shine misalin ƙasa nau'i na farko misalin wanda ya samu shiryar amma shi bata amfane shi ba sai amfanar da wani to misali na biyu kenan misali na uku kuma shine misalin wanda ƙasar ta zuba ita ruwan ya zuba ita bata sha ba ita bata rike ba ita bata aje ba bata amfana ba bata amfanar ba to misalin wanda annabi ya zo da sako kenan ya ki daga kai ya dubi abin ma balle ya ga amfanin da ke ciki mutanen da suka fara wa annabi haka su ne girkawa girkawa saboda yadda suke jin kansu ba su daga kai ma sun ga sakon da annabi ya zo da shi ba saboda su abin da suke gani ba su da bukatar wani ilimi ko miskala zarratin bayan ilimin da suke da shi a cikinsu aka samu aristotle a cikinsu aka samu aflaton da makamantan waɗannan philosophers waɗanda suna jin sun isa yasa ibnu taimiyya ya haɗa su ya rugurugu da su ya yi littafi ya sa mishi kitabu safadiyya ya sake yin littafi ya sa mishi annubuwat saboda waɗannan mutanen suna ganin suna da ilimi gaba ɗaya har annabi ya zo ya tafi ba su ɗaga kai ma sun dubi abin da ya zo da shi ba ba su da bukata a ciki ina fatar mun gane a yanzu in aka samu mutumin da aka zo aka kafa da'awar sunna jama'a bai daga kan shi ya dubi menene aka zo da shi ba ma alheri ne ko ba alheri ba wannan irin misalin ya hau gare shi yau akwai mutane da yawa jama'a ba su san ma ana da'awar sunna a duniya ba ba su san ana da'awar sunna ba a duniya gaba ɗaya jama'a abin mamaki me yasa saboda suna ganin ba su da wata bukata a kanta. sai in wata munasaba ta kama ana zance sai kaga yana maganar da tabbas tana nuna cewa bai da labarin ana da awar sunna Allah ya kiyaye walam yaqbal hudallahi bai karbi shiryar Allah ba irin wannan mutum allazi ursiltu bihi wadda ainihin nazo da ita wannan hadisi yana bayyana falalar wanda ya koyi ilimin sunna kuma ya karantar da shi don haka ku duba jama'a a cikin babin mai bukhari ya ce babu fadli man alima wa allama falalar wanda ya koya ya koyar ko to imam bukhari ba kowane irin ilimi yake nufi ba sai ilimin da annabi ya zo da shi domin gashi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masalu ma ba'asanillahu bihi minal huda wal ilmi shiriyar da Allah ya aiko annabi da ita da ilimi dan kasancewa duk ilimin da bai da alaka da shiriya annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba shine ilimi ba shi yasa duk waɗannan da suke karantawa a haya islam masu karantawa fce masu karantawa diploma masu karantar da law lallai ku je ku yi reviewing ɗin curriculum ɗinku da syllabus ɗinku abin da kuke karantawa kuna karantar da addinin da Allah ya aiko da annabi da shi ne ko kuwa kuna karantar da ɗalibai ne ra'ayoyi hakikanin abin da yake faruwa syllabus din Najeriya is an outdated syllabus gaba ɗaya bai dace da tsarin ilimi ba gaba ɗayan shi in na ce syllabus din Najeriya ina nufin duka tun daga syllabus da ake na zaure har syllabus din karatun allo har syllabus din hadisai har tafsirai har na haya islam har syllabus din degree masters duk wannan syllabus din is totally out of line don haka za a ga makarantar da kai duk wannan syllabus din aka ji ana taron malaman ahli sunna a duniya sai ka zama ba gidaje don bi hayaniya aka tara aka karantar da kai shi yasa ahli sunnan Najeriya Abubakar Gumi fa ba a banza ya rinka cewa ku yi karatu ba abin da yake nufi ya san akwai barna a ƙasa ne amma lokacin ya bayyanar da wannan barnar bai ba amma ku in kun yi karatu ku za ku bayyanar da ita dan a lokacin in kun bayyanar ya san cewa kun haɗu da karatu kun gyaru amma sai aka samu akasin haka yau haya islam da ahli sunna suka kafa da yawa aƙidojin asha'ira ake karantarwa wannan ba ma gujiyar aƙida ta alwujud wal qidam wal baqa'u ita ake karantarwa makarantun islamiya na ahli sunna da yawa yau aƙida ash'ariyawa ake karantarwa da ke karantawa hayatul islam ida'atul dujinna ibrahimul laqani jawharatul tauhidi duk waɗannan littattafai ne waɗanda batar da mutane suke babu tauhidin annabawa a ciki ba a buƙatar su je ka ka samu littattafan hadisai da ake karanta wa ɗalibai tatsuniyoyi ne aka sa ake karanta mutane je ka ka samu tafsiran da ake karantawa a haya islam ba su ne tafsiran da malaman ahli sunna suka amince da su waɗanda ke gina sunna ba yasa gaba ɗayan syllabus ɗin ya rugurguje ne gaba ɗaya don haka za ka ga mafi yawancin faculties na islamic law da faculties na islamic studies da arabiya mafi yawanci za ga 'yan bid'a ne suke karantarwa to don kaje dan bid'a ya karantar da kai degree islamic studies biyu ke ko a biyu ko menene wannan tabajjut za ka zo ka yi ka ce kana da digiri akan addinin musulunci kana da digiri akan shirme dai lallai ne ahli sunna suna buƙatar sai an yi aiki kuma wannan aikin ba zai yi ba sai an karantu tukuna shi yasa shi abubakar gumin da yake malami ne cewa yake kui karatu saboda ya san wannan matsalar a tunkare ta a ce za a gyara ta aiki ne ai waɗannan jami'o'in da suka ga cewa an samu ɗaiɗaikun ahli sunna sun je sun yi karatun sunna na gaske idan ɗaya daga cikin waɗannan malaman ahli sunna ya nemi ya danno ya shigo cikin wannan jami'ar dan ya karantar sai su haɗa kai sai su ture shi je ka ji me yake faruwa a BUK je ka Maiduguri ka ji me yake faruwa je ka dan Fodiyo ka je ka ji je ka nan ABU ka ji duk sanda wani ya je yau karatu menene takhassus din shi yayo takhassusi akan Qur'ani in yazo zai karantar a faculty na Islamic Studies sai ka ga duk yadda za a yi suna tutture shi suna tutture shi saboda me daga ran da ya zo ya fara karantarwa za a gane cewa ashe duk hayaniya suke karantarwa ba ilimi suke karantarwa don haka ku kiyaye ibn al-qayyim da ke cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi wannan shine ilimi Allah ya ce annabi ya ce don haka dukkan ku ahli sunna ku koma makarantun ku na islamiya ku duba ku gani larabcin da kuke karantarwa ya halatta ku karantar da shi ba kowane larabci ake karantawa ba yanzu wannan nahawul wazi da ake karantawa menene me ake ba a bukatar komai a nahawul wazi ba shi ne irin larabcin da za a koya a fahimci addinin musulunci ba larabci ne da za a koya na gidan rediyo na jarida me haɗa mu da gidan rediyo muna koyan larabci ne don mu kama tasha alkahira mu ji muna koyan larabci ne don mu karanta alkur'ani da sunna mu fahimce shi don haka malaman ahli sunna ba su yi bacci ba alkalamin su bai kafe ba ta wadda su bata kare ba sai da suka zauna duk abin da muke bukata suka rubuta mana shi yasa akwai lacca da na ce da ɗaliban darul hadisi za a yi wa lacca za mu mai da ita public lacca ce ta'arifun amun bi manhajis salaf a yi wa mutane bayani yaya tafarkin salaf yake tafarkin shine in har ana so a yi wannan abin sai an bi matakin farko shine tasfiyatul ilmi tasfiyatul ilmi ko za ta fara ne daga tasfiyatu ulumil qur'an duk ilimin da ya shafi alqur'ani sai an zo an tace an tabbatar abin da ake koyarwa shine zai kai ga mutane su karanta qur'ani irin karatun da Allah ya aiko annabi da shi sallallahu alaihi wasallam duk littattafan tajwidin nan da kuke karanta hidayatul mustafid wane ne duk littattafai ne na yan bid'a duk hayaniya ne ake karanta muku saboda sai an gama karantar da kai kana ta rankwala kai kamar jangwalawa da ka iya tajwidi baki ɗayan kira'ar bid'a aka koya maka saboda za a zo a ce maka akwai wani abu wai alwasulul jami'i wasulul jami'i din nan baki ɗayan shi bid'a ce babu shi a cikin sunna to duk littattafan tajwidin ku na dauke da wannan a'a akwai wasulu ta'awuzi bil basmala wasul basmala bi awwali sura kullu hadhihi al muwasalat yasiluka ila al bid'a sai an yi tasfiyatul ilmi a tace game da ilimin alkur'ani a zo a yi tasfiyatu sunna a zo a yi tasfiya ta lugal arabiya ai a nan ne ma za ka ji cewa lugal arabiya ma aka ce wannan ma ya saba wa salaf salaf ba sa cewa luga cewa suke lisanul arab ko al-lisanul arabi aikin aiki ne aikin aiki ne ai tasfiya game da sira duk kun haifi ‘ya'ya kun ce musu an haifi manzan Allah ranar sha biyu ga watan rabiul awwal za ku je kofar jahannama za ku yi jawabi a ina aka ruwaito wannan duk hayaniya ce kuka karanta ba shi da asali sai an tsaya an tace to in aka gama wannan aikin tacewar wanda yana buƙatar a sha dare ne a yi bincike a tace komai to abin da aka tace din sai kuma a zo a yi tarbiyatul jilul jadid ala dinil musaffa a zo waɗannan generations waɗannan yara waɗannan 'ya'ya da za su taso sai a zo a tarbiyyance su akan wannan tataccen sai su tashi ba su san bid'a ba ba su san duk wannan hayaniyar ba gaba ɗaya to shikenan su kuma al'ummar da za su biyo bayan su sai ku ga al'amarin su ya fi kyau to lallai wannan aikin zai yiwu ba zai yiwu ba sai ahlus sunna sun yi karatu sai ahlus sunna sun yi karatu to yanzu kowanne dan gidan ahli sunna kowanne yaro ya dan fara sai ga shi ma ya zama ustaz ya samu wani kallabi ya dan rufa yana wani tafiya dan kira wannan kallabin za ka yi aiki za a yi wurjanjan abin ya wuce kallabi dan ba tadi za a je ba yan mata ne za a je tadi ake sa aiki ake wurjanjan jama'a wallahi alazim sai kowa ya dage ya ba da gudunmawa dan idan baka koyi ilimi ka koyar da ilimin da Allah ya aiko da annabi da shi ba sharri kake yadawa kenan kaga in mun samu dama waɗannan faculties na islamic studies faculty na islamic law waɗannan faculties na arabic in mun samu dama mu zama lakcarori don mu gyara a kai mu in ba haka ba dole ne mu kakkafa namu don mu karantar da mutane ingantaccen ilimi shi yasa zaka ga galibi su suna graduating mutane ne kawai don mutane su je su samu aiki amma ba don a samu nagartaccen ilimi ba sai ka je ka ga lecturer ne gashi nan an ce yana da digiri a arabiya yana da digiri akan kaza yana da digiri akan kaza yana da digiri akan kaza idan da zaka je ka dauki littafin addurrul bahiya ta fiqh sai ce bai santa ba ba zai iya karantar da ita ba da zaka je kai mishi subul salam bulugul maram duk bai san su ba to me ya sani sai wasu hayaniya ya sani da haka yake ta bada digiri kuma an taba yi sai su ne manyan malamai na addinin musulunci sun je ingila taro sun je dubai taro duk sun ci kuɗin mutane sun bata wa al'umma addini shi yasa ahlus sunna aikin nan aiki ne in ko ba haka ba za ku ga ga irin abubuwan da suke faruwa nan su ne za su rinka faruwa ku rinka yaye malamai sai malaman ku sai su zama suna kama da yan bid'a fatoyin su irin na yan bid'a ne komai nasu irin na yan bid'a ne saboda me saboda source din inda suke tsotsowar ɗaya da na yan bid'a su ko 'yan bid'a duk gaba ɗayan karatunsu gaba ɗaya virus ya kama shi to kaga matsala ta faru kuma babu wani antivirus da zai iya wanke shi lallai sai a rugurguza wannan karatun a zo a fitar da karatu gangariya yana daga cikin wannan revolution din fa yasa Imam al-Bukhari ya rubuta wannan littafin da ke gaban mu shine me a tasfiya a tace addinin sai ai tarbiya alal musaffa shine wannan aikin da suke yi karanta me yasa Abubakar Gumi Raddul Adhan karanta a manufar shi ta muqaddima me yace yace saboda tafsiri ya waye gari ya zama wani abin dariya ne wurin shakatawa ne kawai ba ana karantawa ne dan a fahimta ba yace dan haka ya ga cewa akwai bukatar a tsaya a tantance abubuwa a tabbatar a yi kaza a yi kaza a yi kaza to wannan aikin jama'a sai ya shiga kowane fanni na ilimi don kar ka ji an ce ai falalar wanda ya koya ya koyar ka ɗauka duk ilimin duk wanda ke karantar da irin wannan tajwidi na wasulul jami'i jama'a to ba shirya yake karantawa ba bata yake karantarwa domin kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanat fasla baya haɗe aya da aya ko suna da alaka kamar fawailun lil musallina baya cewa fawailun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun wannan kira'a ce mubtada'a ba ta da asali ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe kenan kun ga akwai buƙatar a tashi ai wurjan dan haka wannan lacca za mu zo mu muku ita insha Allahu ta'ala mun ba da littafin an yi photocopy ya kamata a kawo shi kowa ya mallaka dan laccar ta zama ta gaba ɗaya ce saboda kowa ya gane wannan aikin nan fa to ba ba aiki ne wanda yake buƙatar wai kawai wai kowanne mai irin ilimi ya zo yana rangwala kai wai yana ganin cewa shi mai ilimi ne duk inda ake magana falala ilimi irin nashi ake magana sai ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa ka ji abdulkarim shahari satani ko fakhruddin razi yake cewa laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarafi baina tilka ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffa ha'iri yace duk ilmul kalam duk falsafa alwujud wal qidam ba inda bamu shiga ba duk wannan wal mukhal duk mun iya yace amma da muka tsufa sai gashi mun tagumi ashe duk hayaniya muka tara shine sai wani mai raddi yace la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadin rasuli wa man laqahu min kulli alimi yace me yiwa duk inda ka kewaya din nan baka je makarantar manzon Allah bane baka je makarantar da ake karantar da karatun manzon Allah bane dan haka kawaye gari kana da tagumi haka abin yake haka abin yake jama'a za ka je ka same su ga sunan kima-kiman naɗi suna ta alfahari sun haddace kaza sun haddace kaza sai ka ji duk abin da suka haddace a ciki babu abin da Allah ya aiko annabi da shi to me ka haddace kamar yanzu mutum ya haddace zabura in ya mutu wuta zai je wuta zai je kautu ya haddace zabura wuta zai je qur'ani aka ce ya haddace ya aiki da shi sai je ya haddace zabura ko kun fahimta ai mutane Allah da ya kiyaye to shine yace qala abu abdullahi al-imam al-bukhari yace shine abu abdullahi qala ishaqu ishaq dan rawiya a cikin tashi riwayar sai yace wa kana minha ta'ifatun qayyalatil ma ai a cikin tashi riwayar madadin can din can da yace qabilatil ma sai yace qayyalatil ma wadda ainihin wato ta rike ruwa ta sama sai bukhari ya fassara qa'un in aka ce qa'un ya'luhul ma' ƙasar da ruwa ta kwanta ruwa ya kwanta a sama wasafsafu almustawi min al-ardi wurin da yake ainihin wato ya daidaitu na ƙasa kamar fako inda zaka ganshi yayi fili haka shine ainihin asafsafu wannan riwayar ta ishaq malamai suka ce saboda imam al-bukhari ya san tana da matsala don haka ya jinkirta ishara zuwa gare ta tana da matsala a mataninta da isnadinta saboda ishaqa ya kawo ta ne ba da cikakken ainihin abin nan riwayarta ba don haka wacce riwaya da muka karanta ita ce madogara babu raf'il ilmi wa zuhuril jahali rigiji gabji babin da ke bayani akan ɗauke ilimi da kuma bayyana jahilci shine irin abin da muke faɗi yanzu kaga ga malamai kibda kibda da karatu amma ba karatun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga an ɗauke ilimin kenan to jahilci kuma ya bayyana sai ka ji suna ta shirme yanzu dai Allah ya kai ka watan azumi ka kama duk wani gidan rediyo da ke Najeriya ka ji shin karuwa za ka yi ko rudewa za ka yi to yaushe za a ce ana tafsiri tafsiri irin tafsirin da Ibn Kasirin ya kuma a ce ana rudewa to amma sai ya zama kowanne yana tafsirin manufofin shi ne amma ya tasa alkur'ani a gaba sai ya zama kenan ƙarshenta ba ilimi ne suke karantarwa ba jahilci ne yake bayyana in ba haka ba kamata ya a ce bayan kwanaki 25 ko 29 da aka yi wa musulmi tafsiri sun fa'idantu da wani abu amma al'umma yanzu da kansu suke cewa malaman ma duk rudani suke zagin juna suke har ta kai shugaban gidan rediyo da kanshi cewa yake in Allah ya kai su wata shekara sai sun tace shi ma kenan fa da ba wai malami ba amma ya gane cewa abin duk bugi bagiro ne ban kaura suke yi ba ilimi suke yada ba jahilci ne bayyana to yaya ne bayyanar ainihin wato jahilci yaya ne ɗauke ilimi sai ce wa qala rabi'atu al-imam rabi'a dan abdurrahman da aka fi sanin shi da rabi'atul ra'ayi malar rabi'a mai ra'ayi ba wai mai ra'ayi ra'ayi irin na siyasa ba a'a yana da yawan bincike ne akan ra'ayoyin malamai da ijtihadi shi yasa ɗalibai suka sa mishi rabi'atul ra'ayi malamin imam maliku ne ya ce layan bagi li ahadin indahu shay'un min ilmi an yudayya nafsahu bai kamaci wani da yake da wani abu na ilimi ba ya wulakanta kanshi kana da wani abu da Allah ya baka na ilimi kar ka wulakanta kanka ka je ka shashantar da lokacinka a'a ka tsaya ka mutunta kanka wannan lokaci ko wannan ilimi yadda za ka amfana ka amfanar da shi الخطيب البغدادي يروي wannan a cikin ainihin littafin shi aljami da isnadi sahihi wannan maganar kuma tana ɗaukar tambihi ga duk wani wanda Allah ya bashi ilimi kai ya je wulakanta kanshi domin in ka wulakanta kanka ka wulakanta siffar da ke tattare da kai ita ce siffar ilimi sakamakon haka sai al'amari ya zama kamar yadda ya zama dinnan ka tafi umara yanzu ka je in ana umara ka je ka ga yadda 'yan siyasa suke wulakanta malamai malamai ne kibda kibda waɗanda a nan kai baka isa ka matsa kusa da su ba a matsayinka na ɗalibin ilimi sai ka ga wani shashashen ɗan siyasa mashayi ko fasiki sai ga ya sakalo wuyan malami kawai yana wasa da shi saboda eh shi malamin ne ya wulakanta kanshi ina fata an gane to lallai duk wanda yake da ilimi jama'a ya gane cewa Allah ya nufe shi da alheri ya mutunta kanshi don ilimin ya mutunci قال حدثنا عمران بن ابن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويشرب الخمر ويظهر الزنا أنس بن مالك يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي daga cikin alamomin tashin duniya domin alamomin tashin duniya suna da yawa to kaɗan daga ciki akwai waɗannan alamomi guda uku alamar farko ita ce a ɗauke ja ilimi sai jahilci ya tabbata dama haka abin yake automatically da zaran an ɗauke ilimi me zai biyo baya jahilci to za mu zo mu ji daga cikin hanyoyin ɗauke ilimi shine me mutuwar malamai malamai na mutuwa to shi kenan me zai biyo baya sai a dubi wasu waɗanda suke da ruwan malamai sai a naɗa su sai a ce su ne malamai sai su tafatawa da ra'ayoyinsu da sunan malanta wannan hadisin baya buƙatar sai an yi maka dogon bayani in kana rayuwa a Najeriya a yanzu ba dan komi ba saboda me ɗaukewar ilimin ta faru ta hanyar ƙarancin malaman to sai jahilci ya bayyana jahilci ya bayyana akan mimbari na idi akan mimbarin juma'a akan kowane irin mimbari saboda me karancin malamai masu ilimi to da zaran karancin ya faru to sai yawancin ilimi kuma sai yawancin jahilci sai bayyana sannan sai ce wa yushrabal khamru na daga cikin alamomin tashin duniya za a rinka shan giya to me yake nufi da shan giya ai dama shan giya ana yin ta dama can tun kafin zuwan musulunci suna shanta ta amma bayyana shan giya yanzu je ka sabon gari je ka duk wani gari za ka ga shagon giya ya fi shagon mirinda kyau bayyanarta yanzu irin yadda ake gasar kacinci kacinci saboda giya ba a yi wa mirinda da sauran kayan shaye-shaye waɗanda suka halatta ma'ana shan giya zai zama kamar shan ruwa to wannan alama ce ta tashin duniya sannan wa ya zina sannan zina za ta bayyana zina za ta bayyana bayyanar zina yanzu gashi nan karara abu ne wanda yake ba wai sai an tsaya yi maka dogon sharhi ba yanzu yanzu daga cikin bayyanar da zina ta yi yanzu har abin mamaki zina ta fi aure sauki in ka tayan ma neman aure yanzu ka shiga uku amma in ka tayan ma neman zina babu matsala me yasa saboda zinar ta bayyana ta yi sauki yar da dubu goma ba za ta baka ita ba da aure ka haɗa da limamai da masu mutunci da mahaddata da alarammomi dubu goma ba za ta aura maka ita ba sai ka je ka nemi wadda ta fita ko irinta da naira ɗari biyar sai ka keta mata mutuncinta saboda me saboda bayyanar zina kenan mutanen kirki sai sun yi ƙoƙarin bayyana aure ya yi rinjaye a kan zina ta hanyar me sauƙaƙe aure babbar matsala da aure ya samu a wannan zamanin jama'a abubuwa guda biyu ne rak in aka janye su shikenan aure zai yi albarka al'ada da boko ana cire al'adu kowa ba fula unki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj haka iyaka aure kenan a qur'ani ɗaya cikin 'ya'yan nan na 'yan mata zan baka ita amma abin da nake so za ka yi aikin shekara takwas shine sadaki duk inda ka je a sa maka sadaki ka san menene sadaki amma yanzu sai a sa maka sadaki sai a tara mu mu malamai a zaure sai a ce kun shaida dubu biyar sadaki sai mu ce mun shaida to a can cikin gida kuma akwai wasu munafukan akwati guda hudu to waɗannan mun san da su ba mu san da su ba da ita an san ba addini ba ne su ba a faɗa mana ba ina fata an gane an kawo su kuɗi sunan su gaisuwar uwa gaisuwar uba to su ma malaman da suka waye gari suka ga haka sai suka ga ai ba za su tashi a banza ba sai suka ce to kuɗin tabar mazaure kuɗin limamai kuɗin kaza kuɗin kaza to wata tsohuwa tana can ita ma jika yarinya ce sai a ce to kaka sai a ce to kuɗin gaisuwar kakanni atamfar kakanni gishirin kakanni to duk in aka tattara maka wannan levy da harajoji da sauransu in aka danna maka su sai ka ga sun ninka sadakin sau biyar sai ka gudu haka ne ko ba haka ba wallahi sai kun ji tsoron Allah ahli sunna ku daina kwaikwayon yan al'ada ko kaɗan yan al'ada sun bata yan bid'a sun bata sai wannan matsala aure jama'a in ahli sunna ba su yi kokari aka gyara ta ba saboda kadai a akwai wata tsohuwa a akwai wani tsoho a akwai kaza sai an haifar da fitina jama'a yara ne suna nan zankame 'yan mata aure suke so samari ne zankame aure suke so kuma kowa inda za a biya sadaki ne irin na annabawa to zai iya biya amma in irin na al'ada ne ba zai iya biya ba to sai kun ji tsoron Allah yadda kuka kawo hijabi a zage ku a wulakanta ku yanzu kowa ya ɗauki hannu akan hijabi haka za ku zo ku yi wannan gwagwarmaya abin da ya shafi aure ina tabbatar muku da cewa in ba ku yi kokarin gyara aure ya dawo yadda zai zama mai sauki mai albarka ba hatta wannan sunna sai mutane sun watsar da ita nan gaba saboda mutane ba su san matsayin al'amarin aure ba in ba a haɓaka al'amarin aure ya yi sauƙi ba fitina ce za ta faru kuma shi musulunci bai tsananta ba to ɓangaren al'ada kenan sannan 'yan boko su ma sai suka danno nasu duk abin da bature ya kawo a aure sai 'yan boko su ma suka shigo da shi na haka sai abin ya ƙara nauyi sai ce za a buga kati jama'a buga katin nan bid'a ce ko ayatul kursi za ka rubuta a jiki bid'a ce ya kamata kowa ya gane babu babu kati i was there you will be there in jahannama wannan i was there da kuke sawa wallahi tallahi ku daina kiristanci ne jama'a babu shi a musulunci wannan goro da ake kawowa goro za a raba goro za a raba minti duk bidi'o'i ne al'adu ne ba su da asali a addinin musulunci duk sharri ne saboda an samu wasu ahli sunna a wasu garuruka sun tsaya sun ce ai waɗannan abubuwa ne na al'adu waɗanda ba wani abu ne a'a dukkan al'adar da za ta kawo cikas ga shari'a sunanta maguzanci waɗannan al'adun jama'a sun zama mana fitina to shikenan yan boko sai suka karo to za a je za a yi mother's night za a yi daddy's night za a yi kaza za a yi anko za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai aka nauyaci aure jama'a har abu ya kai za a je a ɗauko police ban masu kiɗan ganga irin ta police za a ɗauko masu fegila to sai wata tsohuwa ta ce to su ma za a buga ƙwarya sai wani shaidani ya ce to za a buga jarka sai a haɗu gaba ɗaya a yi hujumi a kanka sai ka ji sadaki an ce wa limamai dubu goma amma auren sai da ka kashe dubu ɗari duk mutumin da ya aure bayan kwana biyu ka same shi zaka ji ko shi yana haki ko aljihun shi na haki kuma baya cikin farin ciki yana cikin damuwa duk mutumin da bayan kwana biyu da aure ka je ka bincike shi dai a ƙasan nan ne zaka ji sai ka je ka same shi bayan kwana biyu kuma to yana tunanin ya zai rayu kuma ku ji sharri yadda yake wannan tunanin haka uban yarinyar haka uwar yarinyar uban yarinyar zai je ya ci bashi uwar yarinya za ta ce ta ji bashi za ta je neman taimako a wurin dangi shi zai je neman taimako wurin abokai shi yaro zai tafi neman taimako wurin dangin uwa da dangin uba da yayye da wannan wannan irin musiba ce jama'a kamar an yi kisan kai in kai kisan kai a musulunci shine za a gayyato dangi gaba daya su taru a rufe asiri a biya maka to aure ya zama kisan kai jama'a sai kowa ya ji jiki ina zaune sai mutum ya zo hai ni ne dan gidan wance zan yi aure ne aka ce ni ce a bana hands up bana taimakon aure ina dan boko yi taimakon aure a bana taimakon aure kai baka da kudin aure a ya biya sadaki ka biya sadaki eh to me kake nema al'adu mu ba ma promoting al'ada ba ma yi ba ma promoting ɗinta ta shi ka ba mu wuri ba shi daga cikin taimako a baka kuɗi ka je kai al'ada to wa'azin da muka ya zama shirme kenan ai ita al'adar neman ta ake a yi mata dakan ainihin shiga uku saboda haka ya kamata ku gane wannan musibar da muke ciki jama'a yanzu duk inda ka je ka samu lauyoyi 'yan boko ga sunan a kaduna a sokoto a katsina sun kafa kungiya akan wai anewa 'yan mata fyaɗe na'am anewa 'yan mata fyaɗe me kawo fyaɗen tsada aure ne tsada aure ne za ka je ka ga yarinya kyakkyawa lafiya lauwai sai a ce wai a yi addu'a ai aljanu ne ai an sa mata hannu ai kambin baka ne no look in dai aure ne za a iya kawowa zuwa nan da la'asar a samo mata miji amma aure kuke nufi ko ku al'ada ko boko sai ka ji ah wallahi aure muke nufi to wanda fa za mu kawo sadaki kawai za a sa a kai ta ɗakin miji ah to kamar muna neman kai da ita of course kuna neman kai da ita mana tunda kuka kawo ta wurin malamai a addu'a ta samu miji neman kai ake da ita wai su abin da suke so a yadda take din sai an bi duk waɗannan ƙa'idojin al'ada so da haka in ta gaji ta gaji ta gaji ta gaji shikenan sai ta fara fita party sai ta fara fita club shikenan sai ta zama anti babba to ta zama anti babba shekara talatin talatin da biyar shekara arba'in wane ne zai zo neman ta ga 'yan shekara sha biyar sha takwas sun taso a cikin gida ku ji tsoron Allah zinan nan ta bayyana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa faruwar GSM kuma ta ƙara haɓaka al'amarin to lallai dai ahli sunna akwai aiki a kanku na'am
ana irin wannan magana za ka yi samari na
eh suna jin daɗi za a zo kansu ne ai karatun hadisin kenan alam nuhlikil awwalina ba haka Allah yake ba thumma nutbi'uhum akhirin sai ce kazalika naf'alu bil mujrimina amma abin da muke cewa janibin da ya fara jawo matsala shi ake kokarin ya gyara ai samari na da matsala amma yanzu matsalar da take faruwa ita ce janibin iyaye waɗanda suke matsawa dangane da al'amarin al'ada ɗin nan. Ba musu kowa yana da tashi matsalar amma abin da muke cewa ina ne matsalolin nan suka fi yawa. Matsalolin nan sun fi yawa akan harkokin nan. Allah ya kyauta. Kala haddasana musaddadun, kala haddasana yahya an shu'uba, an qatada, an anasin, kala. لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد صلى الله عليه وسلم إيه. كاجي أنس مالك يتي zan karantar da ku hadisin da babu wanda zai sake karantar da ku wannan hadisin bayana ba anas yana cewa ya fi kowa ilimi ba ne yana son ya nuna musu muhimmancin wannan hadisin da kuma yana ganin wannan hadisin babu wanda ya samo shi daga manzon Allah sai shi anas din ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa min ashrati sa'ati na daga cikin alamomin tashin duniya an yaqilla ilmu ilimi ya karanci wa yadhhara al-jahlu jahilci ya bayyana wa yadhhara zina zina kuma sai ta bayyana ka duba yadda annabi yake hada bayyana jahilci da bayyana zina hadarin jahilci da hadarin zina ma'ana yadda jahilci yake hadari ne in ya bayyana haka zina take hadari ce in ta bayyana ina fatan mun gane Allah ya kyauta sai ce wa taksuran nisa'u mata kuma za su yawa me yasa mata za su yawa wallahu a'lamu ko dai zai zama za a yi ta haihuwar mata a yi ta haihuwar mata ko kuma za a samu yaƙoƙi wanda za a yi ta kashe maza har a waye gari matan sun yi yawa duk ɗayan biyun yana iya faruwa waya killar rijalu maza sai su karanci hatta ya kuna li hamsina ra'atan alqayyimul wahidu har a samu mace hamsin namiji ɗaya ne ke kula da su ba wai kula ta aure ba a'a uwashi kakashi yashi ya'yan shi kannan shi yayyan shi waccan kanwar shi mijinta ya rasu wancan yadda sai mata su taru a cikin gidan shi kadai ne yake kula da su saboda karancin maza da kuma yawan mata Allah ya kyauta wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da ya ruwaito shi anan zai sake maimaita mana shi a can lamba ta 4933 da lamba ta 5225 da lamba ta 6423 jama'a wannan yana nuna hadarin da ƙarshen duniya yake ciki saboda zina ta bayyana idan zina ta bayyana kuma cututtuka za su bayyana cututtukan kuma da za su bayyana ba za su tsaya akan mazinatan kadai ba yanzu matan aure nawa ne aka zuba musu ciwon sanyi aka zuba musu cutar kanjamau aka zuba musu cututtuka iri-iri tun da take ba ta taɓa sanin wani namiji ba sai mijin aurenta amma me ya faru ya fita ya je ya yi zina me ya kai shi ga yin zina shine bayyana zinar yana zaune sai ga yarinya buleliya lafiyayya ta bayyana duk wata kwana da wata gantsarwa da ke jikinta kuma talla take yi kuma 'yan kuɗi kaɗan su ne za su ainihin ba shi damar ya kai ga biyan bukata a jikinta wannan jikin nata kuma na ɗauke da cuta yana zuwa ya biya bukatar shi sai ya ɗauko cutar sai kuma ya zo sai ya sa wa matar shi ta aure sadda ya sa mata sai ya kwanta ya mutu ya kwanta ya mutu ita kuma sai ta je ta auri wani sai ta je sai ta kai wannan cutar gidan shi kuma ya ɗauka ya sa wa sauran matan shi sai su waye gari baki ɗaya sai su mace yanzu irin abubuwan da ke faruwa kenan jama'a shi yasa yanzu fatoyi suka taso ko wai in za a yi aure sai an yi gwaji wannan malami ya ce eh wannan malami ba ya ce eh menene ya jawo haka waɗannan yaɗuwar waɗannan cututtukan ne amma me ya jawo yaɗuwar su shine zina tsakani da Allah ka auri mace afifi ya kai ka zama afifi ka ga cewa in waɗannan irin cututtukan za su kama ka matar da bata taɓa zina ba kai kuma kar ka taɓa yin zina ku zauna haka ba abin da zai same ku shi yasa za ka ga musulmi baya tsoron kanjamau musulmi Allah yake tsoro amma yanzu duk an firgita mutane da kanjamau sanda za a zo a ce a yi wa'azi a kan zina sai za a tada hankali to a toshe kafafan da ke jawo zina shine mata da ke bayyana tsiraici yau kwana biyu kenan ka saurari tashar faransa da hantsi sai da suka tattara wannan rahoton a na kaduna mata yanzu a Kaduna suna cikin haɗari to amma waɗanne irin matan masu hijabi da niƙabi a'a masu fito da jikinsu suna bayyanawa suna cikin haɗari to me ya kai su cikin haɗarin yaushe za ki bayyana jikinki kuma ki ce wai ga mai bukata kuma ba shi da halin cika sharaɗinki kuma ki ce yana da ƙarfi ya zauna lafiya a ce 'yan mata a je a taru jama'a a gamji gate za a yi awa biyar ana kiɗa za a kai har karfe uku na dare a ce kuma zallar 'yan mata ne da samari sannan a ce karfe uku na daren nan za a buɗe gamjigen 'yan mata kamar dubu biyu su fito babu mota kowace ta kama hanyar gidansu a cikin garin kaduna wata tana zuwa kurmin mashi sai ta haɗu da wani yayi mashi yana jiranta haka ne ko ba haka ba haka ne dan ya riga ya san ta ya san hanyar da za ta biyo sai ya je ya laɓe a cikin duhun ayaba tana zuwa sai ya sure ta ya cafa bakinta shikenan sai ya biya bukatar shi je ka ka bincika 'yan mata nawa ne yau a cikin garin Kaduna suke su da ciki suna yawo clinic to clinic akan aje a cire musu cikin ba sa son iyayensu su sani a ina suka samu wannan cikin an yo musu fyaɗe ne ƙungiyar lauyoyi mata musulmi ta Kaduna ina ƙara jaddada muku magana ta ba wai cewa za ku yi a ɗauki mataki a kan wannan fyaɗen ba wai don a daina ku hana zuwa gamjiget ɗin da ake yi yaushe wuta tana ci ana ta yayyafa mata ruwa ta sama a yi ƙoƙari a kashe ta ta ƙasa mana amma matsalar wai suna son ne wai su reconciling tsakanin addinin musulunci da kafirci look ɗan boko you people have to face the reality ku tsaya ku fuskanci gaskiya al'amarin ba zai yadda kuke tunani wai suna tsoron in suka fito suka ce a rufe wurare iri kaza a rufe wurare za a ce sun kawo shari'a suna tsoron haka wai dan haka abin da suke so wai a fitar da wata doka duk wanda aka kama yayi wa wata yarinya fyaɗe za a yi mishi kaza ko hukuncin rataya ne ba za a daina ba amma ita gwamnatin ta fito da dokar hana yawon tsiraici sannan duk wuraren shashancin nan aje a rufe su shikenan to amma wai ba sa son a yi haka ba a son a hana asbab to yaushe musabbabat za su daina faruwa ba za su daina faruwa ba saboda haka duk wannan hayaniya da kungiyar lauyoyi mata suke yi za su gama gaba ɗaya kuma abin ba zai kai su ga nasara ba don ba su kama hanyar da ta kamata ba ina fata an gane kusan kullum aka je gamji gate jama'a sai an yi fyaɗe wa kuma kullum su kuma suna nan suna gwagwarmaya wai gwamnati ta fitar da wata doka duk wanda aka kama shi ya yi fyaɗe a gwamnati ta fitar da doka da za a rufe gamjigar da duk wani wurin barna sannan gwamnati ta fitar da dokar wannan yawo na tsiraici yanzu ku shiga duk cikin jami'o'i da polytechnics da fces an kafa katon allo akan wai dress code ka'idar sanya tufafi amma kuma a nan za ka ga wata ta yi titi biri wai sai a ce wannan bata karya ka'ida ba ta fito da duwawunta da noyanta da cinyoyinta amma bata karya ka'idar ba to ya ake nufi tufka da warwara ce lallai sai an dawo wa gaskiya Allah ya kyauta babu fadlil ilmi babin da ke bayani akan falalar ilimi mun yi ishara tun a karatun farko na wannan kitab cewa dama malamai da suka lura cewa bayyana menene ilimi abu ne mai wahala don haka ce maka me ilimi duk abin da bayyana karara aka san shi in ka zo za ka yi bayanin shi karshen ta sai ka rage shi na haka sai malamai sai su ta bayani dangane da ladabi da ka'idoji da kuma falalar ilimi daraja ilimi قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما بين أنا نائم أتيت بقدح لبن لبن فشربت حتى إني لأرى الري, الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi daga malamin shi mai suna Sa'idu dan Ufair shi ko yace ya karbo daga malamin shi Laisu Laisu daga Uqail Uqail daga Ibn Shihab shi ko yace daga Hamza dan Abdullahi dan Umar me yasa isa wa dan shi Hamza shine yana daga cikin sunna ta sahabbai shahidi aqrabu ilaihim suna sa wa ƴaƴansu da aka haifa sababbin haihuwa sunan wannan ƴaƴan eh al'imamu abubakar ibn abi sheba ya ruwaito cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in aka kashe wani cikin su ya shahada to duk wani ɗa da za a haifa sai su ta sa wannan ainihin sunan ma'ana ala ragami unufil kuffar ma'ana kafirai in kun kashe ɗaya to ga dubu sun fito bukata bata biya ba kenan wannan an haife shi daidai sa'ad da aka kashe sayyidina hamza shine ya sa mishi hamza dan abdullahi dan umar ne ko kun fahimta jama'a na'am yace annabna umar qala abdullahi dan umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala naji manzon Allah yana cewa baina ana na'imun wani lokaci ina kwance ina bacci utitu bi qadahi labanin sai aka zo mini da koko na nono wato nono ne haka a cikin koko fasharibtu sai na sha a bacci annabi ya gani amma shi bacci ko mafarkin annabi gaskiya ne kamar ido biyu ne yace sai na sha hatta inni la'arar riya ya fi azfari saboda yadda na sha nonon na ƙoshi sai da na ga ƙoshin nonon yana ɓuɓɓugowa ta tsakankanin yatsuna wato na sha na ƙoshi har nonon a cikin bacci yana ɗuɗɗugowa ta yatsuna ko kun fahimta to yanzu kun ji wannan mafarki ne ya ce sun ma'aɓaitu fadli umar ibn al-khattabi sa'annan ragowar nonon da na sha sai na baiwa umaru dan khattabi kalu sai sahabbai suka ce fama awwaltahu ya rasulullah wace fassara kai wannan mafarkin kala sai ce al-ilmu ilmi nake nufi ilmi shine ma'ana ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar yana daga cikin magada na wannan ilimi dan haka ga Umar yana da gamdakatar da dacewa a cikin abubuwa da dama daga ijtihadat da yake yi jama'a kun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to yanzu wannan yana bayyana falalar me falalar ilimi tun daga shi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ilimi har yana bubbuga ta jikin shi wato wannan ilimi kasantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ya samu ɗaukaka to ilimi na da daraja sannan kuma Umar darajar shi ta bayyana ainihin a cikin wannan hadisi cewa lallai Umar yana daga cikin malamai na salaf wannan hadisi bukhari zai maimaita shi a lamba ta 3478 da lamba ta 6604 da lamba ta 6606 da lamba ta 6624 da lamba ta 6627 imam al-bukhari yace babul fitya wa huwa waqifun ala dabbati wa ghairiha babin da ke bayani akan malami yayi fatawa a yi mishi tambaya ya ba da ansa a hali yana zaune a kan dabba ko kuma yana zaune a kan wani abu wanda ba dabba ba kamar keke ko babur ko mota ko wani abu malami mai fatawa ya hau ya zauna saboda jama'a su gan shi ko kuma a ya zo ya tsaya ne akan babur ɗin shi ko akan keken shi sai ka ce alagafarta malam ina hukuncin kaza to shin kowannan tambayar da kai ta zama renin ilimi ko shi ya tsaya ya ba da amsar a haka ba a zauna dafa'an ba ya zama wulakanta ilimi a'a haka ya halatta me yasa ya halatta saboda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam shine ma'aunin jama'a qala haddathana isma'ilu qala haddathani malikun an ibn shihab an isa ibn abi talha ibn talha ibn ubaidillah an abdullah ibn amr ibn al-as anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج kun ga imam bukhari yau ma ya ruwaito hadisi daga ismailu dan abi uwaisin wannan ɗalibin imamu malik ibn ukhti malik ya ce haddasani malikun imamu malik imamu dar hijra al-asbahi ya bani hadisin da ya karbo daga ibn shihabin daga isa dan talha dan ubaidillahi daga abdullahi dan amru dan as Allah ya kara musu yarda abdullahi ya ce أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع من زن الله يا سيا حجة الوداع أئنا بمنن أمنا أتكين وترواية دام زو مكرنتا أتكين وانا لتافي كتاب الحج أكتي عند الجمرة a wurin da ake jifa inda bahaushe ke cewa jifan shedan to a daidai wurin da ake jifa din ma'ana a zahiri annabi sallallahu alaihi wasallama ya je daidai wurin jifa ne dan a cikin riwayar aka ce sai ya tsaya ya wa mutane hutuba ya wa mutane wa'azi to sai kuma mutane suka zo suna tambayar shi wannan hadisin abin da yake nuna jama'a ashe ba wuri ɗaya ne ake wa'azi ba a lokacin hajji domin abin da yake faruwa an gama muna yawo da lasifika a hajji sai a ɗauke mu wai gidadawa ne har sai bara waccan na ji wani shaidani na wuce yana cewa duban shi fa har digiri ne da shi amma dubi yana yawo da lasifika na ce da kai da digirin ka gan ku ana aikin manzan Allah babu digiri digiri ya ƙare aikin manzan Allah ba wasa yawo ake ana yada addini ana karantar da mutane a lokacin aikin hajji zaman mina ɗin nan akwai abubuwa da yawa da za a samu dama a karantar da mutane hajji jama'a na daga cikin ibadar da tafi kowace sauƙi kuma tafi kowace wuya a lokaci guda saboda dalilai kamar haka na ɗaya abu ne wanda mai yiwa baka taba zuwa ba duk karatun da kai ka karanta ne baka taba gani ba na biyu abu ne wanda yake sai da aka yi wata hajijiya da kai ko daga ina za ka taho jirgin sama ne jirgin ruwa ne ko daga madina ko madina ce garin ko jidda ce garin in ka zo sai ka ga gaba ɗayan yanayin wurin ya canza kenan ana buƙatar duk inda aka je malami ya tsaya wa jama'a bayani jama'a kun ga nan shine kaza shine kaza shine kaza shine an zo wurin jamra ne wurin jifa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaye ya ne musu wa'azi haka duk kwanakin ayyukan hajji din nan annabi sallallahu alaihi wasallama wa'azi yake ce yasa malamai da ake ba ku kujera ku karba a nufin za ku yi wa'azi ku je ku cire uniform ku je ku sa kayan ado ku ɗauke matanku ku koma hotel ku zauna kun ci haramun hajjinku hajjin haramun ce domin ba an baka kujera ba ne je ka kai hajji an ce ne kai malami ne mai wa'azi kenan inda wa'azi zai wa'azi har ma ba za ka sami yin aikin hajji ba yayi daidai don dama kai ka riga ka yi yanzu kai ka je ne ka nuna wa mutane shi yasa aiki za ka yi wurjanjan ka nuna wa mutane ina fatan kun gane kuma wai abin mamaki sai mu da ke bi da lasifika mun je mun yi wa'azi nan mun yi wa'azi nan sai shi ka gan shi ya zo kamar ango yana yana rataye sabuwar riga haka sai a ce to ala gafata malam dama dai albani ne yace wata magana gashi gashi gashi sai ya ce ba daidai bane to ina kwance sai in tashi in ce a ina akai ba daidai ba kana hotel din zaka ce ba daidai ba kai ba malami bane ango ne kai haka muka da wani malami wai me yasa na ce a zauna mu ne muka zauna da su muke cin wahala da su suke tambayar mu suke kaza suke kaza suke kaza mun faɗa abin da suka jibbe musu babba su ji daɗi ba saboda ba malamai bane ba ɗaliban ilimi bane da ɗaliban ilimi ne da sai su ce mu buɗe mu karanta musu daltafan mu muke yawo katan katan amma da yake ba malamai bane sai suka ga bari su kawo ƙaran mu wurin ku da suka kawo da sai ka ce a'a ai shi da ya zauna yake wahala karantar da ku ai shi ne zai faɗa muku muka muna can hotel muna ta matu'i da matan mu ai ko kuwa ba sa zama in ko har kaga sun zauna a cikin muhayyamat a tantunan nan to za a tafi wurin gwamna ne ko famsek a je kuma can ane ta musu fadanci amma ba sa zama da talakawa sai kaga an gama aikin hajji wani ya ce shi bai ma san abin da ya ba wallahi na haɗu da mutumin da ya ce ya kai shekara talatin da takwas yana zuwa hajji ya ce amma tafiya kawai yake da ka ya ce bana ne da yake ta fahimta abubuwan yace da in aka je an zo nan a zauna to me aka zo yi a dai zauna in aka yi bacci aka tashi a ce to za a tafi mina to ina ce minan yaya minan babu lallai sai an tsaya a yi kuma barin gaya muku idan kuna jin kunyan waɗannan shaidanun malaman ba za ku yada addini ba ku je ku ji kuka suke da ni albani ya ce kaza to dan me ba za a ce ba kai da aka biya maka kujerar ka je ka ce abin da kake so ka ki zuwa ka faɗa sai kuma mu mun faɗa sai kuma ka zo ka ce wai dan me za a ce kaza dan me ba za a faɗa ba kai malami ne zo ka zauna ka kara abin mana saboda haka ya kamata ku gane jama'a dan zaka ji duk inda aka je hajji aka dawo zaka ji ana kuka da ni da malam Isa haka Yunusa da wani Bello wane ne tukur gashi nan mannar nan na Kaduna mu ne muke kwana da alhazan su tafiyar su suke su je su koma cikin manya gwamnoni da ministoci su ta musu fadanci ko da su nuna musu addinin ba za su nuna musu ba wanne irin addini ne muka samu kanmu na cin amana yo ba dole ne matasa su taso su lalace ba saboda waɗanda ake gani da malantar sun mai da malantar kawai ta zama tumatiri da tattasai ce kawai da suke so su ci moriyarta ma'ana ba su karantar da addini ba jama'a malantar ba wai ta karantar da addini ba ce wai kuma wai sai su da suna cewa wai mu din wai riya muke yi ku ku zo ku yi riyan mana ko kuma ku ku zo ku yi na dan Allah mana ma'ana wai abin da suke so sai a tafi da alhazai jama'a sai a je a zube su dattijuwa na gani daga taraba an zo an zube su a jidda kawai ta ga dan ɗakin custom dan immigration din nan an dan kewaye haka dattijuwa kawai sai ta kabbar da sallah Allahu akbar sai ta dube na zo na ce baba baba ba nan ake kallo ba sai ta yi min haka rabu da ita ma'ana ita babu ta zama connected ta yi nisa sai ta idar da sallah na ce ai ba nan ne ta ce ba za ka ababba tun a jidda fa ta ga dan ɗaki ne haka ya kewaya sai ta ce ai ita kawai tana ganin ta zo ka'aba su ɗari biyu da wani abu jirgi ya sauke su yan taraba ina malamin da aka haɗo ku da shi suka ce su ba haɗo su da wani malami Dr. Ibrahim Jala Jalingo shine yake biyan kuɗi cikin aljihun shi to talaka ne wata ran bai da kuɗin sai haƙura. to sai a zubo alhazan kawai cikin zunguru a zo a zube su kaji an zo jidda kawai baba ita tana ganin ai labbaik allahumma labbaik ha an kawo kawai ta kabbarta sallah ne mata gyara ta nemi haka rabu da ita idan ya ce ba nan bane alƙibla ta ce ba ga ka'aba ba ita ta ma kawo ka'aba a jidda kawai na ce ai ba a kawo ba ya jama'a ba za ku ji tausayin mutanen nan ba dole ne a ji tausayin mutanen nan to shi yasa za ku ji sun dawo suna ta zagin mu wannan a ce shine sarkin malamai ƙarya ne ko zunubin malamai bai zama ba balle zama sarkin malamai wannan shine kaza ba sa komai jama'a sai ka gansa a jidda niki niki ya ci ko akwati wajen guda takwas shi kawai abin da ya je kenan an ɗibi kuɗin musulmi an bashi ya karantar da su addini bai karantar ba mu kuma mu biya da kuɗin aljihunmu mu je kuma mu karantar wai kuma ya ce ba daidai ba ne to iyaya yake so wai so yake yi yadda ya gudu kowa ma ya gudu a je a bar mutanen nan kawai jama'a in ba dan ɗaliban jami'ar islamiyya suke sadaukar da lokacinsu da kuɗinsu da iyawarsu ba su zo suna taya mu aikin nan aikin fa ya fi ƙarfinmu mu dukkan mu 'yan sa kai ne kawai wannan ko kowace gwamnati a najeriya har ta inugu tana ɗaukar malamai na musulunci fa ta haɗo su da alhazai amma sai ka je ka samu ina malamin ku sai su ce su ma ba su san wani malami ba wannan cin amanar matasa kar ku tashi kuna sha'awarta duk malamin da ya haka sai Allah ya karya shi dan hajin haramun ya ci saboda yanzu fitinar da ake fama da ita jama'a a ƙasashe irin adamawa yanzu matasa sun taso kawai abin da suke sha'awa kenan ato ni ma a sa ni dai cikin waɗanda za a ba kujera abin da yake so a sa shi shi ma ya je ci ko waɗannan irin akwatunan kamar yadda ya ga malam wani da liman wani suna yi karantar da mutane fa babu ba rafa amin na je na samu wasu yan jiha ga sunan gaba ɗaya suka ce tun da aka zo minan da farko ba su san me aka zo yi ba aka ɗibe su a mota aka tafi can da aka tafi arfa suka ce ba su san me ake ba aka sake dawowa zaman mina suka ce ba su san me ake ba to inda na tabbatar da haka ne ta musu wa'azi ne ta musu wa'azi sai duk suka tattaro da wasu jihohi sai suka dawo suka taru to can na yi musu wa'azi akan jifan shedan da ake cewa fa ba shedan ake zuwa jifa ba ibada ce amma ba haushe ne wannan tasawurin yace jifan shedan to shikenan wani fa ya tafi ya je yayi jifan kafin ya dawo an sace mai kaya shine ya same ni to shi fa ko shedan ya ji zafin jifan da ne mishi ne ya riga ne ya zo ya ɗauke min kaya na ce ba kai ne muku wa'azi ba yace to ai shi bai ga kayan shi bane shi ne yake ganin to ka kaddara tun a gida an cika shi da irin wannan wa'azin an cire mai wannan tunanin sannan barna ta biyu mutanen da ake sawa suke karantar da alhazai a sabon gar local government da zaria local government abin takaici ba su ake haɗawa da alhazan su tafi ba ku je ku ga jami'i malamin da ke karantar da alhazan sabon gari local government ba a taba ba shi kujera ya bi su ba in ya gama karantar da su shi kenan sai a sallame shi sai a dubi wani dan gata sai a ba shi kujerar shi kuma aka ba shi yana tafiya ba ruwan shi da su to ayyukan dai suna nan da yawa inna ma bana an gayyace mu taro aka ce to duk matsalolin da muke kuka da su mu zo mu faɗa aka sake ɗauka ta aka je rediyo najeriya kaduna aka yi hannu da yawa muka farfaɗi matsalolin aka ce to za a yi ƙoƙarin gyarawa to muna fatar haka amma gyara na farko waɗannan corrupted malamai to sai an cire su kuma sai an kai su efcc domin kuɗin hajji da suka ci shekarun baya ya kamata a matso su su amayar da su na fatan ku gane wannan da kyau Allah ya kiyaye to shine yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsaya a hajjatul wada wato hajjin ban kwana saboda ita ce hajjin da manzon Allah kadai yayi kuma da ya gama fawadda anna sai wa mutane ban kwana cewa sai an hadu a lahira biminan amina ya musu wannan linnasi ya tsaya yas'alunahu suna ta tambaye shi kun ga annabi ba zuwa ya boye wuri guda ba fitowa yayi suna ta tambaye shi haka ake yi sai mu ce mutane ko bacci muke ku tashe mu bacci ko out of 24 hours in dai ka samu kai baccin awa biyu ya isa sai dai in baka da lafiya to alhamdulillah Allah ya mana lafiya dan haka cikin awa 24 muka yi baccin awa biyu ya ishe mu sauran lokaci ai ta tambaya kuma ko ciwon kai ko lafiya kalau ba dan komi ba waɗannan jama'a wani fa in ya zo ba zai sake koma ba to in kuka yi mai asarar ya zo ya cirme ya koma a kaga shi kenan kuma faja'ahu rajulun ana cikin haka sai wani mutum ya zo faƙala sai ce lam ash'ur ni ban kula ba wato na gafala fahalaktu sai na je na aske kaina qabla an azbaha kafin in yanka ragona ma'ana da kamata ya in fara yin yanka sannan in yi aski to sai na zo na yi ainihin aski to yanzu ya zan yi kenan faƙala sai annabi ya ce isbah je ka yi yankan wala haraj babu komai ko kun fahimta faja'a akhar sai wani mutumin ya sake zuwa faƙala sai ya ce lam ash'ur ban lura ba wato ban faɗaka ba na gafala fana hartu ni kuma sai na fara soke dabba ta na yanka kenan qabla an armiya kafin in yi jifa qala sai annabi ya ce irmi je ka yanzu ka yi jifan wala haraj babu laifi sai ainihin mai riwaya ya ce fama su ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallama an shay'in kuddima wala ukhira illa qala fa'al wala haraj babu wani abu da aka tambaya annabi wanda aka gabatar a halin ya kamata a fara yin kaza sai aka canza aka yi kaza sai annabi ya ce to je ka kai wanda baka yi din ba babu komai kuma sallallahu alaihi wasallam to akwai wani malami sai mun je babin hajji tukuna zan zo in tattauna matsalar shi amma zan dan fara ishara a kai ne sunan shi Salman ibn Fahad al-Auda yayi wani littafi ya sa mishi if'al wala haraj wannan littafi ya jawo karisa ya jawo fitina a duniya saboda ya zo ya buɗe abin ne fiye da idda annabi ya tsaye da shi don haka malamai suka yi ta mishi raddi tun a ahlul fiqh.com wane ne suka yi ta mishi raddi wannan abin da hadisin nan yake nufi ayyukan nan da ake jeranta su a ranar sallah abin da ya shafi jifa yanka aski ya kamata ka fara yin jifa sannan sai kai me sai kai yanka sannan sai kai me sai kai aski to sai ka fara yin aski a wannan ranar to sai a ce ba komai yi ɗayan sai ka jirkita duk wanda ka juya waɗannan abubuwan ne annabi ya bada fatawa a kai amma shi salman auda sai ya buɗe abun komai ma game da aikin hajji sai ya ce if'al wala haraj if'al wala haraj to sai zama gaba ɗaya hikimar aikin hajjin gaba ɗaya an watsar da ita to za mu tattauna wannan matsala yanzu dai ne mana ishara ne insha Allah wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ainihin sake maimaita shi a nan gaba insha Allah a lamba ta ɗari ɗaya da ashirin da hudu da lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in da tara da lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin da ɗaya da lamba ta dubu shida da ɗari biyu da tamanin da takwas abinda wannan hadisi yake cewa ya halatta malami ya yi fatawa yana zaune a mota ko a kan keke ko a babur domin ba wulaƙanta ilimi ba ne bukata ce ta kawo ina fata an gane kai kuma baka yi rashin kunya ba in kaga malami ya tsaya haka a mashin ko a keke ko a mota ko a tsaye sai ka ce ala gafata malam tambaya ce nake da ita game da kaza ba nufin reni kai ba ba nufin wulakanci ba ne neman ilimi ne babu laifi ina fata an gane imam bukhari ya ce babu man ajabal futiya bi isharatil yadi war ra'si babin da ke bayani akan wanda ya amsa tambayar da aka yi mishi da nuni da hannu ko da ka eh wannan yana daga cikin matsaloli babba masu girma a cikin fiqhu domin wannan reshe ne na daga cikin matsalolin kurma da bebe idan bebe ya dubi matar shi ya mata haka me kenan ya nuna ta ya ɗaga yatsa ɗaya sai yanke me kenan saki ɗaya igiya ɗaya ta gudu ina hukuncin wannan duk sai da malamai suka tattauna to sai aka ce to kai da ba bebe ba in kai ta bebe kai ma ina hukunci sai a ce a koma a dubi niyyarka dan shi ma bebe ba wannan aikin ba ne asali ya saki matan niyyar ce aikin ya fassara ashe kai ma an ka ɗauki ta bebe kai da niyyar da bebe ya kai ma ka zama hukuncin bebe to wai mutum ne malami ne aka yi mishi tambaya ala gafata malam ya halatta a sha ruwa a yanzu sai malamin ya gyada kai haka ya halatta shine imam al-bukhari zai tattauna mana shine body gesture kenan a cikin communication قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج Abdullahi dan Abbas ya ce an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama a hajjin shi da yayi aka ce da shi da baki aka yi tambaya aka ce na yi yanka kafin in yi jifa fa'au ma'a biyadihi sai manzon Allah ya nuni da hannun shi qala aikin da ya da hannu din nunin da ya da hannun ce Anas ya fassara ta da cewa qala man muqawwilu qala al yadu hannun ce ta ce qala kenan aikin hannun ya fassara sai hannun ya ce haka wala haraj anas yana fassara mai hannun ya nuna babu komai kala mai tambaya ya ce halaktu qabla an asbaha na ya aski kafin in yanka fa'au ma'a biyadihi sai ya nuni da hannun shi wala haraja cewa babu laifi to kun ji jama'a wannan hadisi yayi kama da wancan amma ina son ka gane ba hadisi ɗaya bane domin mafitarsu ba ɗaya ba ne sahabin ba ɗaya ba ne matanin ba ɗaya ba ne sai dai abin da ya faru ne a lokacin aikin hajji saboda lokacin aikin hajjin jama'a annabi ya sha tambayoyi ya kamata ka je ka samu zadul ma'ad na ibn al-qayyim tambayoyin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin aikin hajji saboda bai taba zuwa aikin hajji ba in shekara ta zo sai a tura amirul hajji sayyidina abubakar as-siddiq ya jagorancin mutane to yau aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo kowa yana kwaɗayin ya zo ya hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga za a yi ta tambayoyi wata ma kwana ta shawo kawai sai suka haɗu ayarinsu suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce manil qaumu waɗanne jama'a ce ku daga ina kuke suka ce mu ne kabila kaza su ma jama'ar sai suka ce ku ma kuma daga ina kuke ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani rawani zai yi haka da wasu fuka-fukai wanda dole an gan shi an gane wane ne ba yana tafi cikin mutane sahal al'amarin shi mai sauki ne jama'a shi yasa ahlus sunna muna ta nuna muku ku gane manas ɗabi'un manzo Allah muke koyi da su wai ahlus sunna da yadda muka shiga wai so suke murin ƙasa malin malin ana fakafakai ina za a yi wannan bid'a jama'a wannan ai bid'a ce bid'a ce a cikin malanta malami ya sanya wani tufafi wanda zai bambantu daga sauran jama'a wanda wannan tufafi zai zama uniform ne na malanta ya kamata duk wani ustazu ya shiga taka tsantsan za ka sa tufafi ne da kowa ke sa tufafi ba wai saboda kana jin malanta wai akwai wata alkyabba da za a sa akwai wata babban riga akwai wani majanyi akwai tumakasa duk wannan ƙarya ne babu shi a sunna jama'a manzon Allah mun karanta hadisin shi a baya sallallahu alaihi wasallam bimamu dan sa'alaba da ya zo cewa ya ayyukun muhammadu cikin kuwaye muhammadu inda a ce an aje wata kujera katuwa ya zauna a kai an ɗaga kafafuwan shi an sa tintin an samu wasu na fifita a hankali ta baya an ka zo babu tambaya amma manzo Allah ya shiga cikin su ya zauna ne sai da aka ce wannan farin mutumin da ke kashin gidi sannan aka sake tahowa ku ne suwa suka ce mu ne kaza sai su ma suka ce ku kuma suwaye sai manzo Allah ya ce mu ne su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gane su ba saboda shiga suka yi irin ta kowane irin mutum sai wata mata ta ɗaga yaro ta ce dama na taho da yaro ban san hukuncin hajjin shi ba in yi hajji yana da hajji sai manzon Allah ya ce yana da hajji ke kuma kina da lada na musamman tun akan hanya ake wa annabi tambaya kenan annabi yana tafiya tare da mutane ne shi yasa malamai ku ji tsoron Allah in aka ce za a saka ku a cikin presidential flight ku ce a'a a saka ku a cikin talakawa flight ku shiga cikinsu ku nuna musu yadda abu yake jama'a aiki ne orientation sai da muka ba da shawara cewa su malaman da kansu suna buƙatar a yi musu orientation a yi musu course akan ya za su nuna wa talakawan dan in ka zauna cikin talakawa lokacin aikin hajji har famfon ya kasa kunna zuwa zai tambaye ka ashe kai kanka kana buƙatar a nuna maka yaya abin yake ina fata an gane gudu ake a jirgi sai wani dattijo ya tashi ya tsaki ya sake tsaki sai na ce baba ya ne ya ce gudu ya yi yawa gudu ya yi yawa na je in duba direba ne in ce mishi ya rage gudu in ba haka ba ya tsaya in sauka na je mishi eh to baba dawo ka zauna a hankali sai na kwantar mishi da hankali na ce to kaga hajjin nan kafirai ba sa son mu je ce ya san haka to in ba a yi gudun nan ba to tafiyan nan ba za ta yi ba na ɗan yi mishi tauriya ya ce to to bari in zauna nan in ta karatun qur'ani Allah ramma ne daga nan wajen so ba ya zauna ya ta karatu har muka sauka to haka abin yake wani ya je makale a lift bai taba ganin lift ba dan me in ya je bai san inda zai danna ba in ta kai shi kuwa sai ta tsaya sai ta mutu sai ya samu riya zaman shi ya ta shan zafi duk wannan ana buƙatar malamai su san haka saboda su jama'ar in ka zauna cikin su jama'a wani ko abinci zai siya sai ce ala gafata malam mu je wurin mutanen kasan ba sa fahimtar mu